purchase your tracks today. many sticks, Mr. Producer. I know we got deal, but they call me Sky Nas baby. Yo. Eh, eh. Light up that cushion, my star now. Like Olami, the why you do me, can now. Like a techno girl, you they do me, pan now. I be your shatter, Wale, I take you to Ghana. Buy you Gucci and Prada, you be my designer. Me go learn Kung Fu for your matter, girl. Speak Chinese for your matter, girl. I kill person for your matter, girl. Jump on the highway for your matter, girl. Hey, eh, Skynas, baby, I'm begging you, girl. Sunana Haruna Isa, amma mutane sun fi sani na da Skynas BPO. Ah, za mu so mu ji aka yi malam haruna kwatsam ya tsinci kanshi a cikin wannan harkar na waƙoƙin zamani. eh to gaskiya a yadda nake ɗaukan harkan waka a tunani na gaskiya na fara harkan waka ne an ya ce ma na taso na tsinci kaina ne cikin harkan waka gaskiya na taso na tsinci kaina cikin harkan waka ka saboda duk wanda suke tare da ni tun ban kai haka ba suna waka wasu sau da yawa zaka ga duk wanda suka ga suna wannan bangare na waƙoƙi zaka ga akwai wasu suna sauraron waƙoƙi ne daga wasu wasu kuma sun tsaya a ƙarƙashin wani kamfanin wasu kuma wa Allah ya basu to amma a matsayinka na dan matashin mawaka a wannan jiha na kaduna um, wasu hanyoyi ka bi wurin koyon waƙoƙin gaskiya tun da nake ban taɓa koyon waƙa ba kullum ina ƙoƙari ne in gana kawo sabon abu da mutane ba su taɓa ji ba kuma ba su taɓa gani ba ba zan iya cewa akwai wanda na koyi waƙa a wajen shi ba sai dai akwai wanda nake yawan jin su wanda ina samun experience amma kuma ba na yin abu kalan nasu eh akwai artist da dama don ba wanda zan ce ma ina da favorite artist ko duk wanda yake waka kawai ina jin shi inda kana waka ko na fi ka iyawa zan ji ka wani bangare ka fi dauka na harkan waka eh gaskiya i'm kind of a pro singer ina waka da turanci sometimes ina sa hausa saboda yare na ne daga fara wakoki nan naka zuwa yanzu kayi waƙoƙi kamar guda eh daga fara yin waka na a duniya gaskiya na yi waka ya kai guda irin sha biyar na yi official video guda ɗaya wanda za a iya nuna ko ina majority mawaka a wanda zaka ga shi kowa da bangaren da yake rikewa wani rapping wani reggae wani cool music you know gashi nan dai daban-daban wani bangare ka ka fi tsayawa akan waƙoƙin Ya actually I'm a singer I mean irin cool singer afro singer ma I'm kind of good da yawa za su ga cewa harkar waƙoƙi yana amfani da wato wasu ƙafiya da wato dokoki dai na mawaƙa. gashi kai ba kuwa kai ba ya kake ka fitar da wa'annan kafiyoyin da ake fitarwa a yayin da ka ke wakan ta ai wannan abu ne na Allah ai Allah shi yake ba mutum baiwa wanda zai har zai iya fitar da wani sabon abu wanda wasu za su iya ci akwai album da ka fitar naka ban taɓa fitar da album ba gaskiya amma dai ina kokarin na yi insha Allah to ta yaya kake samu hanyar shiga kuɗi duba da cewa ba kai album ba eh for now ina yin waƙa ne ban damu ba ko da ban samu kuɗi ba yanzu saboda na san zan samu nan gaba kuma ko ban samu ko da ban samu suna ba yanzu gaba zan samu na san sha Allah Allah zai abin da a cikin waƙoƙin da kai wacce waƙa ce za a iya cewa bakan damiyanka wanda kake alfahari da ita wanda a ko da shi ta iya yiwa wasu su ji waƙan ba sun kai ke yanta ba wacce waƙa ce wanda take ita bakan damiyan eh, ita ce sarauniya za mu so mu ji karewa na wannan waƙan sarauniya kai tsaye ke ce sarauniya kafin same ki sai na sha wuya a ki shiga zuciya in ba ke ba sai rijiya ke ce saroniya samsam ban iya miki kishiya a a kin shiga zuciya kin bi jini arjijiya a sanki akwai daɗi na kasa yin bacci like say make so Adusopi, something like that. I really love the song. ji wannan wakan kana yin shi kamar za ka yi kuka. Me ya jawo hankalin ka yin wannan waka na sanki sanki sanki? Eh, kowa an haife shi ne cikin soyayya. Da kuma when it comes to loves mata irin dole ne ka kwantar da hankalinka ka natsu ka yi abu mai daɗi yadda masoya za su ci. Skyness baby I'm begging you girl make you shake down for me girl come be my lady. Pussy isha come draw for me. Ati party, kinare kaya. Looking so nice when you wear black abaya. Pretty Isha, you to the fire. Fine girl with a cute face, come my kekawa. Even without makeup, she fine. Her beauty I cannot define. I've been waiting for you to come online. When you need me, I'll be on time. Eh, Duba da cewa akwai waɗanda ka ce kana sauraron waƙoƙinsu a mawaƙan zamani na wannan karan wane ne gwaninka wanda kuma burin ga waƙa ya haɗa ka da shi ɓangaren maza. wannan gaskiya akwai mutane da yawa wanda suna yin abubuwan da suna burge ni kuma ina jin daɗin abubuwan da suke yi a cikin su wane ne gwanin gaskiya ban da gwani guda ɗaya bangaren mata mawaka wace ce za ka iya kalla ka ce gwanin ka ce a cikin mawaka they are all my favorite artists duka ina son su ban da wanda zan ci guda daya wai na fusanta in dai kina waka kuma tana daɗi ina so Shin ma wani menene burin ka wannan harka na waka da ka shiga eh buri na kamar yadda kowa ya sani ba wanda bai sani ga ya samu kuɗi a duniya ya samu hutu yana jin daɗi ya yi abin da zai iya taimaka wanda kusa da shi to guri na gaskiya ina son ga na yi investing abubuwa wanda har zan ɗauko wani shi ma ya ci arziki jikina shi ne na duba da cewa ga ka kai dan matashi ne ya kake yi ka hada wato taura guda biyu ai ya mafi guda biyu ina kasuwanci amma businessman hustler kuma ina waka kuma ina karatu to duka ni nake yi ai dole zan iya ba kowanne time inda zan yi ba shaƙe shi wani kalubale ka fi fuskanta a wannan harkar naka daga shigan ka zuwa yanzu akwai abubuwan da da yawa suke faruwa amma but for me an ɗauke shi wani abu ba saboda na san lokaci ne komai mai wuce ne wani alfano kake samu ko ka samu da wannan harka ta ka ta waka wanda kana alfahari da shi gaskiya akwai abubuwa da dama wanda suke bani joy ne ke sa nake jin daɗi in na in na fita waje zan ga mutane da yawa suna son samun magana kuma zan wuce zan ji wani waje ana jin waƙa na wannan yana sa ina jin daɗi ko da ba kuɗi suka bani ba amma jin nan da na ga suna yi yana sa in ci daɗi menene burinka a harkan wannan waka eh ina son na fi gaskiya kuma ina son na fi hakan shine kuɗi ne suna ne kuma me ya dangance ina son na fiyan da nake me za ka iya faɗa ma masoyanka game da yanzu kake tasowa kana ɗagawa kai ma kana son ka zama wani saboda su ne ke yi kuma idan da babu su ma ba zan ma iya ma cewa komai ba ko na yi ya zama state saboda ba wanda zai ci gaskiya ina godiya sosai saboda suna supporting ina especially wa'inda suke tare da ni ina godiya sosai suna supporting ina 100% kuma i appreciate it kuma ni ma insha Allah wajen ci gaba da musu abin da suke so yanzu dai ga ka a cikin shirin gari ya waye inda dubunan mutane suna kallon ka suna tare da kai you know yaya kake ji a irin wannan lokaci wallahi i'm kind of happy right now ina jin daɗi sosai sosai ba ma zan iya faɗan irin jin daɗin da nake yi ba idan da ina da abin da zan iya muku a yanzu haka zan muku wanda zai sa kuma ku ji daɗi kamar yadda nake ci muna godiya noma da wato wannan sashi na rai dangin goro mun zo mun same ka ino ka bar abubuwan da kake yi ka kuma zanta da mu da fatan tun lokacin da wannan sashi ya tuntube ka zaka kara ba mu irin wannan lokacin insha Allah 100% ina tare da ku ba ma ku ba duk wani mai irin aikin ku duka ina tare da shi Inshallah. When you speak, is a totally. Just take it easy and handle it. Your love the sweet me, me no be that yo yo. But they call me Skynas, baby yo. All over the KDO, they they feeling my voice on the radio. Me no be that yo, but they call me Skynas, baby yo. All over the KDO, they they feeling my voice on the radio. The use of this beat without permission is prohibited nuna yayewa